kumandan ya gana da sarki makwai sa'an nan na garba ya zarce ya kwana ga bidani binnin bayero yaro a ina ya kwana a binnin bayar kai yaro a ina ya kwana a binnin bayar namiji ba gombin nan bayero na umar ne dan bayar shi ya sarki ba umar ba ni kuma ga umar ba barbare an zauna ga kujera ga kujera wannan yana faɗi kai ne bawa wannan yana faɗi kai ne bawa da ga gara ga ga sai na ji a tambaya ya yau na ji daɗin ganin ba barbare in ji umar sarkin binni yadda amma a taimaki makaɗin ba barbare maza da mata kowa ban bari ba abin nan ba abin da na samu jaka ɗari daidai ga riguna ga zannuwa sannan sarki ya ban jaka goma kuma ga rigar jaka goma ya bada ya ce ga guduri na zuwa gari cikin yabe ka yaro mai kabaɗe mai ganga

a biyo sarki gam da hare kan tashin aiki shi ba gwamna dosa ba dosa ba dosa ba gam da hare kan tashin aiki shi da gwamna suna dosa ba nan ji gama ya zo ya mai ya zo ka an sauke shi gidan alhaji an tambare shi

kace gobe ranar juma'a ministan yana zuwa daga bari sarakuna waɗanda sun ka zo tariyar ministan kowa ya je kofar gwamna sannan mun ka je kofar gwamna babu kowa kan kujera sai kin ga tautansi sarakuna sarki ɗari uku da talatin da uku babu kowa kan kujera muna jira ministan ya zo kafin ministan ya zo na garba ya ban mamaki ya zai goro dubu ya bai kwami goro dubu sarakuna goro dubu dibitai goro dubu ban saye goro dubu na garba duk ya zai ya zara sa'annan an bi an tsaya kowa babu kowa kan kuje kan wajen ba ga jirgi ya zo ya zo ka filin jirgi sai na ga motoci sun zo ga ministan ya zo ya sauka ya hau gidan sama ya hau gidan sama ya zauna umaru na kan kujera kofar gwamna ya zauna daga kofar gwamna kai aka zare da ya zauna daga kofar gwamna